Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun a cikin gabatarwar Hawa Usman ga kanun labaru Ana taka hakkin dan adam matuƙa a yayin korar da ake ma bakin haure daga kasar algeria zuwa niger in ji mai ba da rahoton na musamman na kasar amurka a jiya bayan ya kai ziyara a masabkin bakin haure a Niger. Yau ne tara ga watan Oktoba ake bikin karo na sha shida na ranar nakasassu ta duniya. Albarkacin wannan ranar, Studio Kalangu ya ziyarci makarantar kurame bana ba mai adadin 'yan makaranta 170 da masu koyarwa bakwai. sai kuma rahoton namu na musamman kan auren yara zonda zai ba ku damar sanin yadda alkalin ƙananan yara yake tafiyar da aikin nashin. sauran barkanmu da sake saduwa. Rundunar sojoji ta je Sink Sahel uh, mai yaƙi da 'yan ta'adda na shirin kai farmaki a cikin makonni masu zuwa. A cewar ministan ƙasar Faransa ta sojoji Florence Parly da ta kai wata ziyarar aiki a ƙasar Chadi in AFP. Rundunar ta sojoji je Sink Sahel na ƙoƙarin sosai sai dai kuma wato batar isassun kayan aiki. daga kafuwarta zuwa yanzu ta kai farmaki sau shida kuma tana shirin kai wasu farmakin a cikin makonni masu zuwa a cewar florence parley a lokacin da ta isa injamina babban birnin kasar chadi inda ta hadu da shugaban kasa idris debi da kuma rundunar sojojin barhan da ke yaƙi a yankin sahel in ji kamfanin dillancin labaru na kasar faransa a afp mai ba da rahoto na musamman na kasar amurka kan 'yancin bakin haure da ya kai wata ziyarar aiki a satin da ya gabata a guraren da gwamnatin kasar Nijar ke ajiye bakin haure ya gabatar da wani taron manema labarai a maricin jiya a nan birnin yamai felipe gonzales morales ya nuna rashin jin daɗin shi a game da yadda ƙasar algeria ke korar bakin haure zuwa ƙasar niger ga dai ƙarin hasken da ya maruka yatu abdurrahman There is also a lack of uh, sufficient odela don kansu ki agadas abun da ya shafi bin sau da kafa ga lamarin bakin habre nan ne lamarin ke ba da haushi. Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na fuskantar matsaloli na bin yanda al'amari yake abunda ya danganta da mata bakin habre misali wa'annan mata ala tilas na fuskantar cin zarafi inda a ƙarshe suke tsunduma cikin yanayin sai da mutuncinsu. su wani al'amari kuma shine kore na tura ƙeyar mutane daga ƙasar algeria zuwa ƙasar niger tun shekara 2018 wannan mutane da aka koro sai sun yi tafiyar kafa da kilomita 25 zuwa 30 cikin sahara kamin shigowa niger inda suke samun agaji na farko wannan kore na ɗimbin mutane na keta sharuɗan 'yancin ɗan adam Uh, a shekara ta 2019, Felipe Gonzalez zai gabatar da rahoton nashi a gaban hukumar da ke kare hakokin bil'adama ta kasar Amurka. Idan ba ku manta ba kungiyar ƙasar Faransa AFD ta yi bikin cikon shekaru 60 da kasancewa a jamhuriyar Nijar a ranar 4 ga watan Oktoba. A dalilin haka kungiyar ta tsara wani baje koli hotuna a gidan rai al'adu na kasar Faransa CCFN Jean Rouge birnin Yamai domin nuna ma jama'a irin ayyukan da take yi a kasar Niger. Abokin aikin namu Gungu Muhammad Dantani ya halarci baje kolin ga rahoton da ya haɗa muna kai. a cikin babban ɗakin baza koli na ccfn jean rouge na yame inda ake ganin hotuna liƙe masu bayyana kasancewar afd a ƙasar niger yau da shekaru 60 afd ta soma kamawa niger tun shekara ta 1958 bisa fanni da dama musamman ma fannin ilmantarwa ruwan sha da makamashi shekaru goma na bayan nan afd ta zuba fiye da kuɗin euro miliyan 600 a ciki miliyan 120 na euro aka zuba ma ilmantarwa alƙawula da dama ta inganta inganta su wajen gine-gine sarrafa lantarkin da rarraba shi a cikin birni da karkara fannin ruwa da makamashi a cikin su sashen sarrafa ruwa izin tagudal da kuma ginin shato da dama a yame kamar na yantala tallafawa niger na samun katifin isasshen abinci karfafa jagoranci a cikin tafarkin demokaradiyya da girkin cikakkiyar hanya ga masu zaman kansu wanga baza kolin da ya soma ranar hudu ga watan oktoba zai ci gaba har zuwa ranar talatin ga watan na oktoba 2019 takwas. A cikin labarin namu na jiya, Musa tangari ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen fula ya mana fashin baki dangance da kasancewar wasu 'yan ƙungiyoyin fararen fula a cikin wani gungu na jam'iyyun siyasa inda Musa tangari ya ce hakan bai dace ba. A nashi ɓangaren Omar Jallo, ɗan ƙungiyar farar fula da ya saka hannu kan wata yarjejeniya wato ta kafa gungun FDR. tare da jam'iyyun siyasa ya bayyana ma musa hassan hujjojin shi na yin hakan Eh, kasancewa mamba na haɗakar CCAC baya hana zaman kai da kai kuma kasancewa cikin wannan rukunin ƙungiyoyi bai cire halin ƙayyadewar mamba ba na CCAC. A cikin rukunin FDR wasu jagororin ƙungiyoyin horar hula da suka kamata su kasance cikin haɗakar. Bayan tafiya ta yi tafiya sai suka ce basa tare da FDR. Mambobin CCAC da suka tsaya suka ɗau kujerun nasu waɗanda suka sa hannu sun yi haka ne da sunansu ko kuma su ba mu haske in akwai wata hukuma a cikin CCAC da ta hana sauran sassan CCAC na su gudanar da ayyukan su bangare daban. Abun ganewa a nan shine wa'anda suka sa hannu sun rattaba hannunsu da sunan sassan CCAC da ke tare da FDR. Akwai ayyuka da dama da aka yi tare da juna. Mutane da yawa kuma sun ba da ra'ayinsu ga 'yan jarida. Da yawa sun yi jawabin ba tare da an ba su wakilci. Kasashen duniya na bikin ranar nakasassu karo na goma sha bakwai yau tara ga watan Oktoba. Albarkacin wannan ranar Studio Kalangu ya kai ziyara a makarantar Kurame Hassan Banaba da ke birnin Yamai. Ita dai makarantar ta Kurame Hassan Banaba an girka ta ne a shekara ta dubu da da tara tamanin. kungiyar kuramen kasar Nijar ce ta buɗa ta tare da tallafin abokan hulɗarta. Makarantar ta kunshi ɗalibai 170 da ke karatu a cikin ɗakunan karatu bakwai tare da malamai bakwai. Mamman Sa'adu shugaban makarantar ya ma Habibu Garba ƙarin bayani. L'école Poursour ici, c'est une école spécialisée. Makarantar kura kurame makaranta ce ta musamman ta bambanta da sauran makarantun boko. A kasar Nijar akwai makarantu uku na kura kurame, daya a nan Yamai, daya a Maradi da kuma daya a Zandar. Abin da muke koyarwa kusan ɗaya ne da wanda ake koyarwa a cikin sauran makarantu. Muna yin har abin da ake kira dikte. Cikin dikitan muna yin kuskure da gangan. Yan makaranta ne ke gyara kuskuren. Amma a nan muna amfani ne da alamu. A bara makarantar ta kumshi ɗalibai 165, a bana muna da kusan ɗalibai 170. Ba mu da ɗaukar yara 'yan ajin farko ba muna la'akari da kurumta wajen ɗaukar yara muna kuma ɗaukar 'yan shekaru bakwai zuwa shekaru goma sha biyu muna da aji bakwai akwai ajin da ake kira cen kwatankwacin jardin damfan mu malaman makarantar gwamnati ne gwamnati ce ke turo mu nan baccin malamai akwai kayan karatu gwamnati ce ke bada su idan yara suka fita daga nan suna zuwa cikin cibiyoyin koyon ayyukan hannu su koyi aikin kafinta na plumberi da sauransu Fiye da sati guda da komawar makaranta amma har yanzu karatu bai soma ba a cikin makarantun gwamnati na jihar Agadas dalilin rashin kayan aiki. Mamman Bello Yerima shugaban kungiyar Kojes ta ta gama birnin Agadas ya yi kira da babban murya ga uwayen 'yan makaranta ga abin da yake cewa a cikin firar shida musamman. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'école traîne par manque de fourniture. Har zuwa ranar yau, makaranta na tangal-tangal don rashin kayan aiki. Mu uwayen yara, ni muke jira. Mutane na ta cewa sai gwamnati. Aiko ya kamata mu kasance sahun gaba ga tallafa ma 'ya'yanmu. Ƙungiyoyin uwayen yara ko jes na kowace makaranta wajibi ne su tashi da kwana su yi tsayin daka ga faɗakar da uwaye da sayan littattafai na rubutu ɗaya ko biyu don yaran su su samu su je su ɗau darasi da dai musawan sun zo suna nan hukuma ta hankalta yara kowace sahiya su je makaranta su dawo don rashin kayan aiki so mu ba da karatu har yanzu ba a soma shi ba To kai ya kamata mu uwayen yara mu hankalta da sanin tilas ne gare mu na mu sayi kanye ɗaya ko biyu na yaran mu don a samu ba da karatun ya soma. Kanan in kayan suka zo insha Allahu za a rarrabawa yaran su. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. an yame Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu. A cikin naɗin shirye-shiryenmu kan auren yara, a yau za mu saurari shaidar wata 'yan mata daga garin Maraɗi. mai suna jamila tana da shekaru goma sha bakwai da haihuwa ga kuma abin da take cewa ina so dai in kai shekara ashirin dai da babban nake so in yi aure ba ni da samayi sai na gama karatu kan nan in yi aure ina so dai mijina ya zanki kula da ni yana ɗaukan nauyi na kuma ina so wanda ya san addini kuma wanda ya so yana da yake son uwaye na ta soyayya ma tana da wuya amma ko da dai ban fara ta ba akwai yara ƙanana wanda aka ma aure yanzu ma wadda muke tare da ita yanzu san kyam ce za ta yi an mata aure to ni da yanzu a tunani na ga ba na so ana musu aure ba su yi da kai lokacinsu ba mu uwayen yara ma bai kamata ba a ce suna ɗayansu aure tun ba su yi da kai shekaransu ba ya ga uwaye na za a zuwa in ya zo neman aure na sai in ga musu ni ban tashi aure ba sai na gama karatu akwai uwayen da ke ma ɗayansu auren dole ga wanda suke so amma sai a ba su wani akwai wanda suke tserewa su bar maganin abin duka yana daga uba ita uwa uwa abba ta so ai auren dole sai kuma shirin namu na musamman wanda ya taɓo fannin aikin mai shari'ar yara ko mu ce alkalin yara hukumomin ƙasar Nijar sun tsaida dukkan mutumin da bai yi shekaru goma sha takwas ba a matsayin yaro kuma idan ya aikata wani laifi to alkalin yara shine ke da ikon yi min shari'a sannan kuma ya dace shine zai kare shi idan wato an kware shi kowane kallo ne alkalin ƙananan yara ke ma auren yaran ga amsar da alkali bubakar adamu ya ba alhassan kuzi muhammadu mutumin da ake kira karamin yaro shine wanda bai kai shekaru 18 a duniya ba kamar yadda dokar ranar 20 ga watan nuwambar ta hudu wadda ta kayyade ayyukan kotunan kananan yara a nijar ta tanada dokar ta nuna cewa alkali mai yi wa kananan yara shari'a yana taka rawa biyu a ɗaya bangare yana yanke hukunci kan laifukan da yaran suka aikata a wani bangaren kuma yana kare yaran da ke cikin haɗari aurar da yara ƙanana haɗari ne ga 'yan mata ganin yana iya taɓa lahiyar jikinsu da taɓa ƙwaƙwalwarsu da ma makomarsu bubakar adamu alkalin shari'ar yara a babbar kotu matakin farko ta yamai ya yi ƙarin bayani jujin yara na iya aiwata aikinsa duk lokacin da lafiya kwanciyar hankali aƙida yanayin samun samun ilimi na karamin yaro ko yarinya suka fuskanci bacin rayuwarsu kamar yarinyar da aka aurata ba tare da amincewarta ba wannan yarinya na cikin hatsari akan haka juju na iya maganta. tun shekarar 2014 kusan kowa na iya sanar da alkalin shari'ar yara al'amarin aurar da yara dukkan masu ruwa da tsaki a harkar kare yara hukumomin gargajiya da na addinai suna iya taimakawa alkali mai shigar da kara da yaron da aka taka hakinsa da kuma iyayensa idan aka shigar da kara a gaban alkalin shari'ar yara saboda aure ko shirin aurar da yara akasari ana warware matsalar ne cikin ruwan sanyi aurar da kananan yara ba laifi ne da ya kamata a yankewa hukuncin shari'a ta bai daya ba bubakar adamu alkalin shari'ar yara a yamai ya ba misalin kan lamarin wani aurar da yara da ya ciwo kansa ta hanyar tattaunawa. Mijin da kansa na bashi bayani ga halin da ke akwai a dangance da shekarun yarinya sai ce to ba matsala a maido mini sadaki na zan nemi wata kuma na tuntubi kungiyar ONG da ta shaida mani halin da ake ciki dan ta bi sau da kafa matakin da aka tsayar kuma matakin ana nan ana bin sa sau da kafa ba wata matsala. wani lokaci alkalin shari'ar yara yakan nazarci abin da ya fi muhimmanci ga yaro misali yarinyar da ke karatu ta haka alkalin na iya taimakawa wajen ganin an raba auren a cikin dukkan manyan kotuna ana samun alkali mai kula da yara a ƙananan kotuna kuma alkalin kotu ne ke kuma kasancewa alkali mai kula da ƙananan yaran wannan shirin na musamman ƙungiyar unicef ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi anan dai muka zo karshen labarin na sashen hausa yanzu kuma sai a dakanci habibu garba dokin labarun na sashen zabarmanci ku saurara shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa